jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fadi tare da ni amina bahari auna To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 22 ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu magana ne akan mata a fagen kasuwanci da kananan sana'o'i. ke zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da bakuwar da ta gayyato mana. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu da kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kanan dabu inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar mana da kanta. To yau bakoncin wa muka samu. Maryam Ibrahim. To Malama Maryam sana'ar me ake yi? Ina harkar event planning na organizing event. wani irin event na biki suna ko menene wani irin taro um, taro um, trade show exhibition taro na kamfani haka e, na kamfani kawai ake yi e, ina yi na um, taro na biki dai amma ba da yawa ba sai kuma na me sai kuma na um, exhibition da trade show misali kamar baje kolin kayayyaki masu kananan businesses ko eh. Eh, to ki ba mu labarin ki kafin mu eh, dilmiya ga hirar ba mu labarin ki a takaice ok ina da um, nan garin kano so na yi training na event planning a nan kano da na zo service 2015 wani course kika karanta kafin ki zo service kuma ina kika yi jami'a Um, uh, Niger State Federal Polytechnic Bidda. Yeah. Eh, um, estate management HND Nagama. gama. Yeah. So 2015 shine na zo Kano for bautar iwa kasa hidima. Na eh na uh, abin nan NYSC. Mm. Eh, NYSC kawo ne Kano. To bayan kayan malawa sai aka yi kaka. Okay, da na gama NYSC so kawai dai eh, na samu a wani event center da na yi training mm. da na gama training na aiki da su for two years mm. banda wannan sai da na yi eh, ina bukatar managerial skills sai da kika um, koyon da ake kasuwanci eh haka so mm. shine na yi na fara da na gama na fara aiki a wani fashion fashion organization a nan kano ma to fashion din su me suke yi kaya ne sutura na sawa ko wani irin fashion eh suna yin kaya na sawa amma bangare da nike shine na um, makarantar fashion eh. so ni nike organize ni nike organizing syllabus um, da za su koya manhajin da za a koyar wa ɗalibai eh haka eh. so bayan shi shine na to yanzu na yi zai kokari na fara business dina mm. that was uh, um, 2022 um, 2020 mm. sorry 2020 eh. kenan so na yi in business name dina mm. shine glitter and event and interior so bayan shi gaskiya it has not been easy saboda bai zo miki da sauki ba eh mun shiga covid kinsan during covid ba ba in event ba a harkoki eh ba a harkokin event eh. so shi ne da na gama da at least ina dan kokari na dan yin online training a facebook eh. a kan yadda mutane za su iya hada bikinsu ma ba event planner eh. Eh, shine so da bayan covid to alhamdulillah sai muka fara kasuwanci na event to da tun da kika fara na ɗaya dai ke na ga ke um, ba 'yar kano ba ce wani irin matsaloli kika fuskanta a kan hanya da kika fara wannan sana'a naki gaskiya Number one shine matsalar um, yare da ban iya ba. Hausa biki iya Hausa sosai. Eh ban iya Hausa sosai ba. Har yanzu dai ina dan koye-koye kadan-kadan. Mm. Eh, so bayan shi saboda kisan a ah, mostly northern states. Arewacin nigeria. Eh arewacin Najeriya. So mace ba su yin irin wannan harkoki. Eh. so ya bani like wuya na samu ya baki wahala eh ya ban da wahala na samu customers da za su ma fahimci abin da nake so na yi mm. su ban dam um, listening iya eh, haka su baki dama eh to yaya aka yi kika samu karbuwa um gaskiya so na fara yin partnership da wasu haɗin gwiwa eh so daga wurin at least ina yi musu aiki sai su yi mun tagin a ko social media handle haka at mm. least from there mutane fara san abin da nike yi so ina samun referrals ma mm. a wajen kenan social media ya taka rawa wajen taimakawa sana'anki eh gaskiya ne eh. to wani irin alfanu kika samu a wannan sana'a na haɗa biki da kike yi um, yanzu gaskiya ba zan ce na, na fara samu um, profit ba mm. saboda irin events da nike yi na hada um, kasuwa na marketplace na masu small business owners. Eh, hada baje kolin masu kananan sana'o'i. Eh, so yanzu ba ina so kawai na taimake su like mu tare mu let's grow together ku girma tare eh mu girma tare so yanzu dai ba kan kudin nake ba just to mutane su san ki kike kokari eh, yanzu mutane su san ni da harkar da nake yi da mission din na na business to su waɗannan masu ƙananan sana'o'in me kike kokarin ki yi musu kin san akwai masu mostly yanzu muna da online vendors da yawa mm. and suna samu matsala na mutane su yi trust din su mutane ba sa yarda da su tun da akan kafar sadarwa ne da akan online suke eh. so ina hada exhibition event da za su zo sai mutane su su san their existing suna shi abin da kike hadawa din akan kafar sadarwa ne ko kwa ba a kafar sadarwa bane exhibition din da kike hadawa so muna harkar muna kawo uh, masu online vendors a wuri daya eh. sai mu yi creating kasuwarci mutane su zo su san su su ma su samu ciniki a business nasu. Yawanci a ina kuke hadawa a wani filin ake hadawa ko a ina kuke yi? Yanzu wanda eh, da na yi mm. na yi shi a wani um, office space. Yeah. Eh, office din mai girma ne so mm. ya yi containing mutane 50 mm. so kawai suka kawo mutane hamsin kenan eh. suka kawo just kanana samples abinda suke yi eh. so yanzu akwai wanda muke hada yanzu shine um, fashion mingu shi mm. a ado bayar moza ichi shi menene fashion mingle na sutura ne za a baje koli kayan sawa ne na kayan sawa ne da masu yin makeup hina design photography haka eh. banda masu abinci dai mm. eh, shi ne nake hadawa on the third na next month july kenan to su masu ƙananan sana'o'i idan mutum yana da sha'awa ya zo ya baje kolin shi akwai wani abu da suke biya ne ko ko kyauta suke zuwa su baje kolin kayan nasu ok akwai wanda na fara yi da na samu masu sponsors eh, ina samu masu sponsors da ya covering um, expenses da muka yi na muka kama hall da kuma mm. ina ba su su zo free mm. amma in ban samu sponsors ba suna biyan 5000 for store eh suna biyan 5000 for store to a na baya kin samu waɗanda suka ɗauki nauyi ne na baya eh da kika yi ba eh na, na, na samu na samu to kenan masu ƙananan sana'o'in kyauta kika bari suka yi eh, eh kyauta na bari suka yi shi to wannan wanda za ki yi wannan sabon watan shin kyauta ne ko ka za su biya za su biya saboda wannan zai yi um, na yi shi babba dai saboda inda na kama hall da na kama a cikin shoprite yake mm. a cikin shoprite so yana da tsada dai amma na san a cikin kasuwa muke mm. so ina so na fatun da wanda na fara yi ba mutane da yawa ba mm. so wannan ina so na yi shi mutane da yawa akwai masu entertainment akwai rawa ma mutane su zo su yi harkar networking da entertainment. To a wannan da zaki kina tunanin mutum nawa ne za su zo wannan baje kolin masu ƙananan sau'o'i guda nawa? Ina targeting guda hamsin mm. yanzu ina da guda 20 a kasa. Wanda sun riga sun biya? Wanda sun riga su biya. To menene burinki a nan da lokaci kankani? Ina kike son kiga kanki? Gaskiya ina so in the next um, shekara uku a sani a nan garin Kano ce ina taimaka masu um, kanana business ina so na gan kanana business su su bar inda suke ba a baya mm. su dan growing mm. samu mutane su san su mm-hmm. shi ke so da yi To wani kira za ki yi wa matasa musamman mata? Ok, um, kin san yanzu matanmu suna so su samu harkokin nasu like businesses nasu. Mm. So akwai wasu conference da um, da na fara yi da suka zo shine International Women's Day. So bayan shi muna yin online networking yadda mata za su hada kansu su yi networking akwai platform da matanmu mu just za su samu in suna bukatar maybe wani abu mm. su tambaya a cikin platform din mm. wanda yake da wasu ya ba da referrals a cikin mm. platform din To shi kenan muna godiya sai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu. Mai sauraron barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwallama a yau muna tare da ajiya Halima Muhammad Mahmud mai Sweet Twist Catering wanda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Hajiya Halima barkanmu da zuwa wannan zauri namu. Barka Hata me muke da shi ga masu girki a yau? Eh, a yau muna da crispy fish fingers, busasshen soyayyen kifi. To, hajji wani abincin wanda ƙasa ne? Eh, to abincin turawa ne. Mhm. To, bari mu leƙa ƙasar turai. Eh. Me ake bukata idan za a yi wannan girki na crispy fish fingers? Da farko dai uwar gida tana bukatan kifi mara ƙashi. Kaya. Eh, wanda bai da kaya eh, a ciki. Wanda aka cire mishi kaya. Na gani. Eh, idan uwar gida ta same shi, sai ta buƙaci gishiri masoro sinadarin ɗanɗano targu tana buƙatan biredi busasshe da kuma kayan ƙanshi na 'yan italy wato oregano to shi ana buƙatan shi a wannan girki idan uwar gida ta je kasuwa kuma ana sai da shi shi ma ganyen ko busasshe to uwar gida za ta yanka wannan kifi za ta yanka shi kaman yatsa shi ma a tsatsai eh, ɗanyen kenan ɗanyen kenan idan ta yanka shi sai ta saka mishi wannan masoro sinadarin zaƙi za ta saka mishi tafarnuwa da cittan nan dai da na ce kullum ya kasance uwar gida tana tare da shi zan dan dauke ki baya shi wannan kifi da wani iri za a iya yi ana iya amfani da catfish ko sardine ko ko da akwai wani kifi na musamman ne da za a yi wannan girki da shi eh, to ana iya yin shi da kowane kifi saboda aikin gammu kifin da muke da shi kenan ba mu da irin nasu na can to amma kuma in kana so akwai ana sayar da shi shago shi ma wanda aka riga aka cire mishi kashin idan kuma baka son wannan kana iya sarrafa naka kifin in dai ba za ka samu ka yanyanka shi a tsatsayi ya mm. tsaye wato baka da matsala amma ka tabbatar kuma ka ciccire kayoyin da ke ciki saboda kar a ba yara su ko babba ma wani zai iya makale mishi a makogoro wannan tafarnuwa da citta da na faɗa shi ya zai kasance ne koyaushe sai citta dai da kanin da masoro danye dai kowane girki yawa citta da tafarnuwa danye zamana dai yana nan a dake a cikin robanta duk lokacin da ta fito amfani za ta fito da shi saboda yana rage karni yana kuma sa ɗanɗan yana sa ƙanshi mm. so idan ta bukata zo ta haɗa da shi za ta zuba su duka a cikin kwano ta barbaɗa shi ainihin sinadarin zaƙi ta sa ɗan attarugu ta saka shi oregano din nan ta ɗan barbada shi wato za ta daka shi ganyen oregano din ne a shi dama ma gari ne a cikin roban shi eh, sai ta dan barbada shi sai ta motsa shi ta motsa shi ta motsa sai ta bashi shi ma ya dan juko shi kifin kenan wato sai abubuwan ya shiga cikin jikinsa yawwa yauwa sannan kuma abu na biyu saboda za a yi masa za a lullube shi cikin ruwan fulawa to shi kuma wannan uwar gida na bukatan kwai guda ɗaya cokalin fulawa guda ɗaya uwar gida na bukatan mayonis ko bama kamar yadda suka sa ake mm. kiran shi sai kuma annan uwar gida na bukatan biredi bushashe yauwa uwar gida za ta bukaci biredi bushashe saboda tana bukatan ta lullube shi da shi to a nan idan uwar gida ta za ta samu robanta ta fasa kwan ta ɗauki cokali ɗaya na fulawa ta ɗan zuba ta ɗauki bama ɗin shi ma cokali ɗaya ta haɗa ta kaɗa idan uwar gida ta kaɗa shi suka haɗe eh sai ta hmm. barbaɗa mai sinadarin ɗanɗano sai ta kaɗe shi idan ta kaɗe shi to uwar gida ta ɗauki wannan kifin da ta riga ta jiƙa shi da eh, gishirinta da ɗan sinadarin daɗinta sai ta ɗan ɗauko ɗaya bayan ɗaya tana saka a cikin tana mariginawa eh, yana kwasan wannan kwabin da aka yi sai ta rika ajiye shi shi ma a gefe a kan um, wannan biredin wani ya ta nemi biredin ta shi ta dan daka shi idan ta daka shi ya zama gari gari kun ga kamar twist din da nake faɗa wani gida tana iya dan barbaɗa mishi yaji shi wannan buredin eh, busasshen eh, yaji busasshen buredin sai ta busasshen yaji nan da ta daka sai ta barbaɗa cokin kin ga idan kika zo kika saka wannan kifi da kika naɗo wannan ruwan yawwa mm. kinga zai naɗi shi ma busasshen zai naɗi busasshen biredi wanda yake da yaji a jikinsa yawwa sai naɗa amma idan wani gida ba ta son barkono tana iya barin shi haka sai ta naɗa sai ta ta jera su har ta gama naɗe wannan kifi idan uwar ta gida ta gama sai ta wanke hannunta ta gyara guri ta dawo gare shi to a nan ana iya abu biyu ne uwar gida in tana son ta soya shi za ta sa mishi shi ma a wannan frying pan da na ce miki mai nauyi wanda bai daukan mai kaman non stick kenan za ta barbada dan manta kaɗan cokali ɗaya zuwa biyu sai ta jera wannan kifi cikin in yi minti biyu ta juye gefe in yi minti biyu ta je har ya ga soyu mm. kuma za ta yi shi a za ta dan rage wuta saboda kar ya ban ne saurin kone amma ciki bai yi ba yawwa mm. to uwar gida kuma tana iya gasa shi to wato a jera a sa a oven kenan ko kuma ta samu gawayin ta da tukunyar ta samu gawayin ta jera ta dora ta ta gasa iya abin da take da shi yawwa saboda dai muna kokari mu kaura cewa cin mai to uwar gida tana iya soya wannan ta aji kin ga shi ma idan ta gama za ta dauko mm, ganyen fas asali ta barbaɗa mishi ko kuma ta barbaɗa mishi wannan riɗi. Wato a dai mishi kwalliya. A dai mishi kwalliya. To shi kuma za ta zo ta samu plate. Wato faranti. Faranti mai ɗan faɗi shi ma sai ta jejjera su. a kai idan ta jera kamar <laughs> guda biyar sai ta da ta jera hudu sai ta da ta jera uku eh. sai ta dora daya a sama wato dai kamar zai kamar da alhaka an jera kamar da alhaka na a wannan to shi ma uwar gida tana iya saboda a bashi kala mm. kinga tana iya daukan koriyar ko albasa mai lawashi mm. ko kuma ita parsley din sai ka dan barbada mata ita yawwa to a wannan lokaci ogiya tana dan iya dan ta dan barbada dan manta kadan akai ya dan kuma dai eh ya dan rika dan kyalli amma dan kadan mm, azizara haka dai yawwa idan kuma da zafi tana iya yankan dan man bota kadan kawai ta an sa daga sama sai ya narka ya je har kasa ya sauka kin ga wancan an gama da shi hajiya halima wannan girki dole an gwada shi to bayan nan wannan crispy fish din wanda shi kifi ne ainihin shi ne a can tsakiya ya sha kulliye kulliya an sa wannan an sa wancan ga kanshi shi ya buɗe wuri to sai kuma me yayi zamu ci da shi da yake kin ga buɗe baki ne ai hmm. ba wai abinci ne mai nauyi da ake za a ci ba tunda aka samu abubuwa kala biyu uku aka to kamar wannan uwar gida tana iya samun dankalin hausa ko kuma doya sai uwar gida ta fere shi idan ta fere shi sai ta yankan da za ta yi masa kamar na dankalin hausan sai uwar gida za ta yanka shi shi ma kamar gidan siga kinsa na farko mun yi a tsatsaye mm. yan sana iya yin shi mai yankan siga sa shi a cikin ruwan gishiri ya samu ya jiku shi ma idan ta zo kawai sai ta soya shi amma ba za ta soya shi ya ta bushe kawai zai a dai da ya dai kai ga matakin eh, da huwa ne eh, amma kuma ya dan fara soyo eh sama sama dai eh. ta bayan shi dan fara dan karfi karfi kamawa idan uwar gida tana so kuma za ta iya in ta ji soya shi cikin mai mai yawa idan ya dauko soyuwan sai ta cire shi sai ta saka shi a cikin wannan frying pan ɗinta da ta dan barbada mai sai ta saka shi za ga ya kama jiki ya tsani dan bubbushe <laughs> sai ta dan soya shi zai dan canza kala kaɗan to a wannan uwar gida tana iya samun dan tumaturinta ta samu albasa ta samu tattasai wanda ta yanyanka amma ba kowa bane yake so ya ga yana cin albasa yanka yanka wasu ba sa to uwar gida tana iya samun blendanta ta dan bashi tsoro ta markaɗa shi idan babu kuma tana iya jajjaga abinta sai ta dan sa mishi mai kaɗan ta soya shi sai ta ɗauki shi aini. dankalin da ta riga ta soya eh. sai ta saka a cikin wannan kayan miya da ta eh. yawwa soya wato jajjage da ta dan soya eh, shi kuma za ki ga za ta sa mishi dan sinadarin ɗanɗano ta sa mishi shi ma dan citta da tafarnuwa ta ci gaba da soya shi ta dan barbaɗa har su kama jiki har su kama jiki to a nan uwar gida tana iya sa masa ɗanyar kwai idan suka yi sai ta bar shi ta rage mu wuta ta fasa kwai ta saka a ba tare da fadawa ba kawai kai tsaye a eh, juye a ciki idan ya fara kama jiki sai ta ah, dan sa cokali ta dan jujjuya shi haka ta motsa shi ji ya wargaje eh ba ya wargaje sosai ba mm. ya dan dai rika kama jiki amma kuma tana dan motsa saboda kar gefe ɗaya ya kone wani guri bai ba to idan uwar gida ta gama haka kar kuma ya bushe ya yawaita bushewa mm. to kin ga shi ma idan ta gama shi shikenan uwar gida tana iya barbada mishi ko albasa mai lawashi ko kuma ta barbada mishi parsley mm. amma duk yanka kanana za yi saboda kin ga abu ne da wani zai ci shi danyi wanda ba zai ci danyi ba kuma tun yana wuta kaman albasa mai laushin kenan sai ta dan barbada shi ta ɗan turara shi kaɗan sai ta kwashe ta ta ba da shi shi ma a ci. Wato kenan idan ta zuba a kwanan da za a ci abinci nan gefe ga soyayyen dankalin ta wanda aka samu shi kayan miya mm. aka haɗa shi shi ma mm. nan gefe ga wato kifinta soyayye wanda aka yi sarrafa shi mm. aka yi mishi kwalliye-kwalliye eh. gwanin ban sha'awa. So bayan na ko me za a iya yi don gabatar da ciye-ciyen. sai sandwich. wato buredi nan ne da ake yi na gasashi gasawa gasashen biredi yawwa ya ta buƙaci biredin ta mai yanka yanka to idan kuma babu mai yanka yankan za ta iya siya an za ta iya jure yanka shi da abu to a farko uwar gida ta zo kan wannan dai frying pan da na ce miki nan sai ta dan barbada mishi mai sai ta gasa shi gefe da gefe idan kuma tana da bota man bota sai ta dan shashafa a gefe gefe ta gasa nan gefe kowane gefe ta dan gaggasa shi sai ta ajiye shi a gefe eh. uwar gida na bukatan saidin na gwangwani wato kifin nan ne eh, ko tuna To duk wanda take so yawwa uwar gida na bukatan tumatir danye da za ta yanka shi kanana kanana uwar gida na bukatan albasa shi ma za ta masa yanka kanana kanana kawai gidan suka suka amma kanana amma kanana eh. eh. uwar gida na bukatan albasa uwar gida na bukatan biredi uwar gida na bukatan ganyen latas idan suna bukatan shi kenan wasu ba sa son shi amma uwar gida na bukatan ganyen latas idan uwar gida ta zo za ta yanyanka albasan kanana kamar yadda muka ce sai ta nemi shi ainihin sa kifin gwangwanin kenan sadin ko tuna sai ta juye shi a cikin kwano har da man a'a za ta cire man amma wasu in suna bukata wasu suna bukatan man suna sa wasu kuma ba sa son karnin man suna cirewa to wuri da idan ta zuba sai ta kawo shi ainihin sa ta faffasa da cokali mai yatsu sai ta kawo tumatirin da ta yanyanka kanana sai ta zuba za ta kawo albasan da ta yanyanka shi ma ta hada Wargiza za ta nemi mayonnaise shi ma sai ta ɗauki cokali ɗaya biyu yadda dai zai kama wato wannan da ake amfani da shi wurin salat eh sai ta hada sai ta gauraya shi ta garwaya shi ta dan sa mishi shi ma dan barkono in tana son dan yaji idan ba ta so kuma sai ta dan barbada mishi dan gishiri yadda dai zai fito mata da ɗanɗano uwar gida in ta jujjuya shi ta hautsina shi gaba ɗaya sai uwar gida ta ɗauko shi ainihin biredin da ta gasa sai ta fara shimfiɗawa idan ta shimfiɗa sai ta ɗauko ganyen latas ɗinta guda ɗaya ko biyu yadda zai zai cika shi ainihin breed sai ta ɗauko wannan kwaɗin da ta yi sai ta baza a kai hmm. idan ta baza sai uwar gida ta gama shi kinga zai cika sai uwar gida sai ta ɗauki ɗaya biredin eh. da ta gasa shi ma sai ta ɗora a kai. Wato ɗori na farko na biredin mm. za a shimfiɗa wa ganyen latas. Sana ɗebo wannan kwabin na kayan daɗin nan da aka haɗa mm. sai a zuba shi ne ɗori na biyu. Mm. Sannan sai a ɗauko ɗayan biredin shi ma falle ɗaya a ƙara ɗorawa. A kai. Eh. An samu an samu ɗaya na ɗaya an yi ɗaya na ƙarƙashi to bayan ka gama uwar gida ta gama yanka shi kuma kin ga ai ba za a ci shi haka ba eh. sai ta maimakon kin san wasu suna yanka shi kaman shape um, wato kaman dan kwali haka za a dawo dan kwali eh. to ba haka za ta yi shi ba a kwance yanda yake uwar gida za ta yanka shi idan ta yanka shi hmm. uwar gida haka yi nan kamar za a nada zani sai uwar gida sai ta jera shi a cikin dan farantinta eh shi ma farantin tana iya shimfiɗa mishi ganyen latas sai ta jera shi a tsatsaye yanda za a ga abin da yake ciki amma ta inda aka yi yankan shine yake sama ta inda ba a yanka ba shine yake ƙasa kinga sai ta sassaka idan kuma uwar gida tana gani zai na motsi ko zai fita hmm. sai ta ɗauko toothpick tsinken sakace sai ta sassoka sassoka sai su rike juna sai su rike juna sai uwar gida ta jera su a tsatsayen da ita ta san mutane nawa za su ci haka wani bibbi wani ya ishe shi mm. ta jera shi cikin gashi ma sai ta kai kan tebur. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla ga kiran farko nan daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Bashir Tela ne daga layin na wanka cikin garin lafiyan bare bare. To Malam Bashir muna jin ka. To a ganin gaskiya mace sana'ar mace na da mahimmanci matuka saboda mata sun fi maza raya harkoki na kasuwanci mace duk kalila na jari da ta samu ta san da za ta sarrafa shi domin eh, ta samu amfanin da take bukata saboda haka muna kira ga musamman su maza a ringa tallafa ma mata da gudunmawa na jari da zai sauran su wanda zai haɓaka musu sana'arsu mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari na gode a lafiya To madalla masu saurare sai ku mana afuwan ga lokaci nan ya karato da wayan malam bashi muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.